yau fiye da shekara guda da wata uku da aka kawo wannan raƙuma cikin furumi na gadabeji raƙuman nan guda takwas suna nan cikin ƙoshin lahiya sai mu ce sun saba da wuri sosai sosai akwai lokacin da suna iya su hita daga furumi kuma sai gani sun yi buƙatar ruwa sai su dawo duk inda suka ta ana ba mu labaru ina so in jaddada godiya ta ma zuwa ga al'umma da ke kewaye da furumi na gadabeji saboda sun ba mu haɗin kai duk inda suka gane sosai sun kira mu cin a raƙuman ku suna wuri kaza mun gane cewa wurin da suke babu haɗari sai mu kyale su su kiwon su su kai kiwo su dawo in mu gane cewa wurin da aka gamu suna cikin hadari saboda ko wasu abubuwa wanda za su kuntata mu rayuwarsu muna da mutane wanda muke sa masu kula da su sai su dan keɓosu su su nuho da su wajen furmi dangance da lahiyar su ina muke suna nan cikin koshin lahiya sosai muna biye da su sau da kawa dare da rana muga inda suka kwana inda suka tashi don mu tabbatar da wani irin abinci ne suke ci wani irin ruwa ne suke sha wani irin mu'amala suke yi da su da dabbobi na gida babu wata alama ta wani ciwo gare su ko ta a ce ka ga tana dan gishi ko wata takarci ko wani abin ga lahiyar su lauyar da aka kawo su haka suke har yanzu sai dai alhamdulillah insha Allah kamar bangaren abincin su suna samun wadata bangaren abinci akwai itace sosai sai wanda suke ci da kyau cikin dajin nan ba kamar ma can dajin inda suka fito ba nan daji ne wanda Allah albarkace shi nan gadabe da irin itatuwa masu dama daban-daban sai ta zaba kenan dangance da abinci sai mu ce ba matsala har ka tabata da wahala ganyen itace ne kawai take ci ba ruwan tarciyawa kenan in ma babu ciyawa ga wuri in dai akwai ice yana toho a wannan ya tas. ko kuna da wani tsari a nan gaba eh akwai tsare-tsare su amma so a ce wanga shekara wanga wata da wuce na janvier aka so a da a karo wasu saboda an ga waɗannan wannan wanda aka kawo alhamdulillahi an ci nasara wani rukuni guda to sai dai dangance da wasu al'amura da suke faruwa saboda kun san abu ne mai wuya don ka aka ce a daga magani tukun hakumi ya daidaita akwai jimuna wanda za a kawo cikin wannan furmi da jan an riga an yi wata killa da giryaji inda in an kawo su nan za a saka su tukun mu diba mu gara yau su ana ba su abinci sannu sannu su saba da wuri kafin a sake su tunda kun san ita dabba ta daji an aka kawo ta ba a sakin ta ake hakan ganin ga daji ba sai an killace ta tukun an ga yadda yanayinta yake in wurin ya karbe ta sosai sosai lokacin nan sai a sake ta ta yawon da cikin daji kamar duk sauran namomin daji